Matthew Sura goma sha bakwai Bayan kwana shida, sai Yesu ya ɗauki Bitrus da Yakub da ɗan uwansa Yakub, wato, Yohana, ya kai su kan wani tudu mai tsawo inda suka kasance su kaɗai. Sai kamaninsa ya canza a gabansu, fuskarsa ta yi haske kamar rana, sai rigunan da ya sa suka yi fari fat. Ana nan, sai ga annabi Musa da annabi Iliya suka bayyana a gare su suna magana da Yesu, sai Bitrus ya ce wa Yesu, Ubangiji, ya yi kyau da muke a nan wurin, idan kana so, zan kafa bukoki guda uku a nan, ɗaya domin ka, ɗaya domin annabi Musa, ɗaya kuma domin annabi Iliya. Yana magana kenan sai ga wani girgije mai haske ya rufe su. aka kuma ji wata murya daga cikin girgijen ta ce, Wannan shi ne ɗana, wanda nake kauna, ina jin daɗinsa kwarai, ku saurare shi. Da almajiran suka ji haka, sai tsoro ya kama su sosai, har suka faɗi kasa, sai Yesu ya zo ya taɓa su ya ce, Ku tashi, kada ku ji tsoro. Da suka ɗaga kai, ba su ga kowa ba, sai Yesu shi kaɗai, da suke saukowa daga tudun. Yesu ya ja musu kunne ya ce, Kada ku gaya wa kowa abin da kuka gani, sai an tadda ɗan mutum daga matatu. Almajiran suka tambaye shi suka ce, To, don me malaman koyarwar Musa suke cewa, Dole sai annabi Iliya ya fara zuwa? Ya amsa ya ce, Lalle Iliya zai zo, zai kuma gyara komai, amma ina gaya muku, Iliya ya riga ya zo, ba su kuwa gane shi ba, har ma suka yi masa abin da suka ga dama, haka kuma ɗan mutum zai sha wuya a hannunsu. Sai almajiran suka gane cewa yana yi musu magana ne a kan Yohana mai baftisma ne. Da suka kai wajen taron jama'a, sai wani mutum ya zo wurin Yesu ya durkusa a gabansa ya ce, Ubangiji, ka ji tausayin ɗana, yana farfaɗiya, kuma yana shan wuya sosai. sau da yawa ya yakan faɗa cikin wuta da kuma cikin ruwa, na kuwa kai shi wurin almajiranka, amma ba su iya warkar da shi ba. Sai Yesu ya amsa ya ce, Ku mutanen saran nan marasa ban gaskiya kuma masu mugunta, har zuwa yaushe zan zauna tare da ku, har yaushe zan jimre da ku, ku kawo mini shi nan. Sai Yesu ya tsawata wa aljanin, aljanin kuwa ya bar yaron, nan take, yaron ya warke. sai almajiran suka zo wurin Yesu a lokacin da ba kowa tare da shi suka ce masa, Don me mu muka kasa fitar da aljannin? Yesu ya ce musu, Saboda ban ku karama ce, hakika ina gaya muku, idan kuna da ban gaskiya da ta yi ƙanƙanta kamar ƙwayar mustard, za ku iya cewa tudun nan, ya tashi daga nan zuwa can kuma zai tashi, ba kuwa abin da zai gagare ku. ai, irin wannan ba ya fita sai da addu'a da azumi. Da almajiran suka taru a yankin Galili, sai Yesu ya ce musu, Za a ba da ɗan mutum ga hannun mutane, za su kuma kashe shi, a rana ta uku kuma za a tashe shi. Sai almajiran suka damu sosai. Da Yesu da almajiransa suka isa kafar Nahum, masu karɓar haraji domin haikali suka sami Bitrus suka ce masa, Malaminku baya biyan harajin haikali ne? Ya ce, Yana biya mana. Da Bitrus ya dawo gida, sai Yesu ya fara yi masa magana, ya ce, Me ka gane game da wannan tambaya? Daga wurin wa sarakuna suke karɓan kuɗin araji? Daga wurin ’ya'yansu ko daga wurin waɗansu? Da Bitrus ya amsa, Daga wurin waɗansu. Sai Yesu ya ce, wato, ’ya'yansu ba su biya kenan, duk da haka, domin kada mutanen nan su je haushinmu, ka je teku, ka jefa kugiya, ka bude bakin kifin da ka fara kamawa, za ka sami azurfa da zai isa, sai ka ɗauki azurfa ɗin, ka biya a rajinka da nawa.